أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Kun kamo rediyo wato VOH Hausa da ke nan birnin Tehran, Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama a cikin zango na biyu na shirshin da za mu gabatar muku. Da farko ga, irin abubuwan za mu gabatar muku da farko mu kawo muku cikakkun labaran duniya, bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarau ko kuma sharhin bayan labarai daga nan kuwa sai shirin na wato ko kun san wanda Abdullahi Sado Katsina zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen Farisanci. bayan shi sai na noma tushen arziki wanda Mustapha Adam zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na matasa, bayan shi kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Da karshe mu kawo muku shirin nan na wato wanda yake faɗakarwa na wato faɗakarwa game da abubuwa da suka shafi rayuwa. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labarai farko muhimman kaninsu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta miƙa bukatunta ga ƙasar Iran bayan tattaunawa da Arakci. Iran ko kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ci gaba da kutsa kai a tsakiyar Gaza yayin da amurka ke ƙin amincewa da dakatar da buɗe wuta dangantaka na ƙara tsami tsakanin ƙasar faransa da isra'ila kan amincewa da falasɗinu a matsayin ƙasa to yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar tarayyar turai eu ta miƙa bukatunta ga ƙasar iran bayan tattaunawa da Arakci. Bayan tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya yi da babbar jami'ar diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar Turai Kaja Kalas ta ta buƙatar ƙungiyar na sa ido kan toshin nukiliyar Iran. Kana ta ɗan cewa ƙofar diflomasiyya na gab da rufewa matsayin da Iran ta ƙi amincewa da shi kuma ta bayyana shi a matsayin mara inganci. Iran a matsayinta na memba a NPT ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen jagorancin ko kuma ƙarshen yarjejeniyar JCPOA yayin da Iran ke jiran ƙungiyar tarayyar Turai ta aiki da abin da ya hau kanta kuma ta cire takunkumi amma hakan bai samu ba. Ƙasashen Turai da haɗin kan wato da haɗin bakin Amurka suna barazana da sake dawo da takunkumai don matsin lamba ga ƙasar Iran. ta ko kuma ƙasar Iran ta ba da kai ba wuri ya hau. Kalas ta bayyana cewa dole ne ƙasar Iran ta ba da cin haɗin kai ga hukumar IAEA e ta ba wa wato ta ba su dama ko kuma wakilanta da bincike a cibiyoyin nukiliyar ta ba tare da ɓata lokaci ba. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ci gaba da kutsa kai a tsakiyar Gaza yayin da Amurka ke ƙin amincewa da raktar da buɗe wuta. rahotanni sun bayyana cewa tankunan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ci gaba da kutsa kai a tsakiyar gaza a yau juma'a daman da ya kawo ko kuma ya jawo tsananta kai hare-hare ta ƙasa da tilastawa da wato dubban mutane barin muhallinsu sakamakon yanke warwayin sadarwa a gefe ɗaya kuma amurka wato a karo na shida ta kujerar naƙi kan ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na buƙatar dakatar da buɗe wuta da kuma fursoni da aka kama da kuma sakin fursoni da aka kama yankin gaza yana ɗauke da mutane miliyan ɗaya kafin kai hari ko kuma sai dai rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu sama da dubu ɗari uku da hamsin ne suka ɓace hararen isra'ila tun daga bakwai ga watan oktoban shekara ta dubu da ashirin da uku ta kashe falasinawa 65,141 kuma ta jikata 65,925 Kamar yadda majiyar labaran wato lafiya ta Gaza ta sanar. Kimanin mutane dubu ɗaya ne suka tsere zuwa ƙasashen makwabta ta ƙasa wasu kuma akan jakuna wasu akan abin hawa domin tsira da rayukansu. dangantaka na ƙara tsami tsakanin faransa da isra'ila kan amincewa da falastinu a matsayin ƙasa matsayar ƙasar faransa na amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance abban taron zauren masar ɗinkin duniya da ke zuwa ya kawo tarnaki sosai a alaƙar diflomasiyya tsakaninta da isra'ila shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sanar tun a watan yulin da ya gabata cewa faransa za ta amince da falastinu a matsayin ƙasa za ta wato shiga cikin jerin kasashen da ke goyon bayan kafa kasashen biyu masu 'yancin kai. A nasa ɓangaren ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sar ya gargaɗi Macron da cewa ba a maraba da shi a Isra'ila har sai Faransa ta canza shirin ta na amincewa da falastinu Ya ce wannan shirin zai fitar da tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne kai tsaye. Shi ma babban jami'in tarayyar Turai ya gargaɗin cewa alaƙa tsakanin Faransa da Isra'ila tana ƙara taɓarɓarewa sosai, kuma ana kallon Macron a matsayin kanwa uwar gami. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tuma yanzu kuma labaran zai ci gaba. dakarun sojin ƙasar yaman sun kai hare-hare a muhimman wurare a haramtacciyar ƙasar isra'ila rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojin ƙasar yaman sun ƙaddamar da hare-hare guda uku da wato gagarumar nasara a wasu muhimman wurare a haramtacciyar ƙasar isra'ila da zumarwa da mayar da martani kan hararen da isra'ila ke kai mata saboda ci gaba nuna goyon bayan al'ummar falasɗinu da take yi da kwashe shekaru biyu ko kuma da ta kwashe shekaru biyu kada yi musu kisan gilla a cikin wani bayani da kungiyoyin ko kuma a cikin wani bayani da kakin sojin ƙasar masar yahaya sare ya fitar ya sanar cewa ƙasarsa ta ƙaddamar da hare-hare a muhimman wurare guda uku a yafa da ramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye kuma ta yi amfani da makami na hypersonic blast missile da ta ba su suna falastinu na biyu haka zalika ta kai hari a yankunan ummu wato elite inda ta yi amfani da jirage marasa matuƙa guda uku da kuma biye da sheba sai dai ya ce za su ci gaba da kai hare-hare a elite ba ƙaƙƙautawa. Ƙasar ko kuma ƙasar yamma ta sha alwashin ci gaba da kai hare-haren nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu ko kuma ƙasar Yaman ta sha alwashin ci gaba da kai hare-haren nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu da wato ake zalunta har sai haramtacciyar ƙasar Isra'ila talaktar da kisan kare dangi da take yi a Gaza kuma ta ɗauki killacewar da ta yi mata. To da ƙarshe za ku ji cewa shugaban Najeriya ya sanar da ɗaukar nauyin gasar wasanni ta ƙasashen renon Ingila a shekara ta 2030. Bola Ahmad Tinubu, shugaban Najeriya ya alkawarin karɓar bakuncin gasar wasannin ƙasashen renon Ingila Commonwealth a karon farko a shekara ta 2030 idan da rai da lafiya. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne ta bakin shugaban hukumar wasanni ta kasa ko kuma shugaban hukumar wasanni ta kasa Shehu Dukko a lokacin da yake tabbatar da wato ko kuma yake tabbar yake karɓar mambobin ƙungiyar ta Commonwealth a birnin tarayya Abuja wani bangare na kokarin da take yi na ganin ta karba wannan shiri. Malam Shehu Dukko ya bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ɗauki alwashin dawo da wasanni a Afirka karan farko. inda ya bayyana shi a matsayin babban mataki na ƙara kusanto da mambobin ƙungiyar kusa. A ci gaba da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ganin ta karɓi bakuncin shirya gasar a shekara ta dubu da talatin shugaban fadar shugaban ƙasa Honorable Femi Bajamiya Mila ya tarbi tawagar ta Commonwealth a madadin shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu. Yanzu kuma ƙarshen labaran duniyan kenan. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kudade ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan aka yi la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa a kan manufofi na ƙyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar ƙyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba. wata safar dabara ta tunkara tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalar nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a kuma shatar ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan satumban shekara ta 1991 kasar kuwait ta kulla wata yarjejeniya ta tsaro da kasar amurka hakan dai ya faru ne bayan watanni shida da kawo karshen mamir da tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein ya yi wa kasar kuwait yarjejeniyar dai ta bai wa amurka damar yin amfani da tashoshi na jiragen ruwa na kasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin fadin kasar banda haka kuma gwamnatin kasar kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na musamman da suka shafi tsaro da kasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo bayan hakan sannan kuma kasashen bahrain haɗaɗɗe daular larabawa da qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan kasashe guda uku kasar kuwait tana daga cikin kasashe guda shida mambobi na kungiyar kasashen larabawan yankin tekun fasha wanda kuma suka hada da saudiya da daular larabawa bahrain qatar oman da kuma dukanta kasar ta kuwait kasar da tana arzikin danyen mafetar wanda kuma da shine tafi dogara wajen gudanar da harkokin ta na tattalin arziki masu wurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan satumba na shekara ta 1958 aka kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gashin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai masu neman kwatar 'yancin ƙasar algeria daga turan mulkin mallaka na ƙasar faransa a ranar tara ga watan satumban shekara ta 1958 masu gwagwarmaya suka kafa majalisar tafiyar da ƙasa kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk da cewa dai turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da gudanar da harkokinsu da kuma jibke sojojinsu a ƙasar ta algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma wata nasara ta murƙushe wannan gwamnati ƙasar ta zama mai cikakken 'yancin gishin kanta a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 1962 masu aure dai kwakwasan cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan satumban shekara ta da 1994 sojan amurka dubu ashirin na sama da kuma na ruwa suka kai wasu hare-hare da yunkurin mame kasar haiti wadda take cikin tekun caribbean a kudancin kasar amurka hanzarin da amurka ta bayar na wannan mataki da shine dawo da shugaban kasar haiti jean bertrand astrid wanda yake kan kargan mulki wanda kuma aka hambarar da shi a watan satumbar shekara ta 1991 janar raul cadres ya hambar da aristide wanda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar haiti watanni takwas kafin lokacin a lokacin da aka yi wannan jin mulki dai ya gudu zuwa ƙasar amurka amma bayan wani lokaci a ƙarƙashin matsin lamba daga ƙasashen duniya da kuma amurka masu yunkurin juyin juhali a ƙasar ta haiti sun amince su mayar da mulki ga aristide a watan oktoban shekara ta 1994 duk da haka amurka domin cimma muradinta a kasar haiti ta mame kasar kuma arsted ya sake dawowa a akan karkar shugabanci a kasar haiti amma bayan shekaru goma washington wadda bata gamsu da canje-canje da manufofin da arsted ya yi ba a wannan lokacin kuma ta fara goyon bayan 'yan tawaye waɗanda suke dawa da gwamnatinsa a ƙarshe dai a wani abu wanda ba taɓa ganin irin ba a tarihin siyasar duniya amurkawa sun yi garkuwa da arsted daga cikin fadar shugaban ƙasa tare da fitar da shi daga haiti wanda kuma wannan wani abu ne wanda ba a taba ganin irinsa ba sannan kuma sun kawo wanda ya mai gurbinsa shi gaba da cin zarafin da amurka ta yi akan al'ummar kasar haiti wani misali ne karara na ta haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma shigar da wasu al'amura da suka saba waɗannan dokoki da kuma shigar shigula a cikin harkokin siyasa na ƙasashe waɗanda babu ruwanta domin cimma manufofinta na siyasa kan waɗannan ƙasashe ta hanyar yin gaban kanta آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 86 idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id suna kan hanyar su ta isa lardin ardabil inda suka haɗu da wani dattijo a kan hanyar su ta isa wannan lardin suka kuma yi wata doguwar tattaunawa kamar dai da aka ji a cikin shirin da ya gabata to a yau dai muhammad da abokinsa sa'id su riga sun isa birnin ardabil wanda kuma shine babban birni na lardin ardabil din to sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa sa'id ban da suka isa wannan birni to amma kafin nan sai mun fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. اردبیل برنن اردبیل اینجا نه من فکر می کردم نکسن چه این از شهر برنی کوچک قرمی بزرگ بابا زیبا میکاو مرکز چی بیا استان لردی به کجا زوا انا ما می رویم مو زامو هتل هتل آره ای امروز یو ما میمانیم مو زاموس فردا گوبی صبح دسافی لاهرود قویان لاهرود خانه گیده پدر بزرگ کاکا نمیجی روستا قوی ما میبینیم مو زمگا ما میتوانیم ببینیم مو زم ای گنن قله قلولوه سبلان سونکن سبلان نورد مهوان دوزه کوهنوردها ماسو هوان دوزه آنها می روند سو سنازوا من فکر می کنم نی اینا سرد می سرد تر از می پیدا لباس tufafi مناسب wanda ya ما داریم مو muna مزرعه گونه مزرعه ها گونکی قشنگ میکاو هوا ایسکا خونک میسنگی مردم متنی آنها می توانند صحبت کنند سو زاسو ای مگنه ما صحبت می کنیم مو منا مگنه ما می توانیم صحبت کنیم مو زامو ای مگنه فارسی هرشنگ فارسنچی ترکی هرشنگ ترکنچی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan tattaunawa yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawar za ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id bayan sun isa birnin Ardabil. به اردبیل رسیدیم. اینجا اردبیل است. فکر می کردم اردبیل شهر کوچکی است. اما اینجا شهر بزرگ و زیبایی است بله اردبیل مرکز استان اردبیل است الان به کجا می رویم؟ به هتل؟ آره امروز در اردبیل می مانیم فردا صبح به لاهرود می رویم خانه علی در لاهرود است؟ نه خانه پدر بزرگ علی در لاهرود است لاهرود روستای بزرگی است می توانیم از آنجا قله سبلان را ببینیم؟ البته کوهنوردها هم از لاهرود به قله سبلان می روند پس فکر می کنم لاهرود از اردبیل هم سردتر است بله ما که لباس مناسب داریم آنجا هوای خنک و مزرعه های قشنگ دارد مردم آنجا می توانند فارسی صحبت کنند؟ بله مردم آنجا به فارسی و ترکی صحبت می کنند ما می توانیم با آنها فارسی صحبت کنیم To madalla bayan aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin Muhammad da Sa'id yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen Hausa. به اردبیل رسیدیم اینجا اردبیل است من ایسو اردبیل نه اردبیل فکر می کردم اردبیل شهر کوچکی است اما اینجا شهر بزرگ و زیبایی است دا اینا زتن اردبیل گرینه نه کرمی اما babban gari ne mai kyau بله اردبیل مرکز استان اردبیل است ای اردبیل شینه ببن برنن لردن اردبیل الان به کجا می رویم؟ به هتل؟ ینزو اینا هتل؟ آره امروز در اردبیل میمانیم فردا صبح به لاهرود میرویم ای یو زامو تسیا ا اردبیل گوبه ده safe زامو تفی قوین لاهرود خانه علی در لاهرود است. علی علی ینا لاهرود نه؟ نه نه خانه پدر بزرگ علی در لاهرود است لاهرود روستای بزرگی است ا گیدن کاکان سو علیو نه یکی لاهرود لاهرود. قوی نه بابا می توانیم از آنجا قله سبلان را ببینیم؟ دگه چنگ زم ای گنن ƙololuwar tsaunukan سبلان البته کوهنوردها هم از لاهرود به قله سبلان می روند سوسی masu hawan dutse ma daga ƙauyen laharut suna سبلان پس فکر میکنم کنم لاهرود از اردبیل هم سردتر است. kenan ina tunanin ƙauyen laharut ya fi ardabil sanyi ما که لباس مناسب داریم آنجا هوای خنک و مزرعه های قشنگ دارد موکم mun sa tafafi da suka dace, a can iska yana da sanyi da kuma gonaki masu kyau. مردم آنجا می توانند فارسی صحبت کنند؟ متنن چن سنا ای مگنا ده هرشان چی؟ بله بله مردم آنجا به فارسی و ترکی صحبت می کنند ما می توانیم با آنها فارسی صحبت کنیم ای متنن چن سنا مگنا ده هرشان چی؟ da kuma harshen turkanci mu za mu iya magana da su da harshen farisanci to madalla ta jama'a masu rare da wannan ne haka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai idan Allah kai mako na gaba za je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je su musamman ma alamaku bisiyan da kuma malama julai wada a cikin ta shirin a faifai ne a kulan sa tsana ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin na gaba. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai yi dubi ne akan bukatar da ƙasashen afirka suke da ita a taron kare muhalli na duniya da yake tafe da kuma wato yadda suka haɗu a ƙasar habasha domin ganin cewa bakinsu ya zo ɗaya akan waɗannan bukatun da za su gabatar da su a yayin taron da za a yi nan gaba a ƙasar brazil da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana fiye da jami'ai 25,000 ne da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka suka halarci wani zama da aka yi na musamman a habasha dangane da muhalli a makon da ya shuɗe manufar wannan taron kuwa ita ce samar da matsaya guda a cikin nahiyar ta afirka dangane da taron ƙasa da ƙasa a kan muhalli wanda za a yi a ranar goma ga watan nuwamba zuwa 21 gare shi a ƙasar brazil taro ne wanda zai hada duniya baki daya saboda a tattauna matsalar da ake fuskanta dangane da sauyin yanayin duniya to abinda aka mayar da hankali a kansa a yayin wannan zaman da mutanen nahiyar afirka suka yi a birnin addis ababa na kasar habasha shine batutuwa da suka shafi kare muhallin da hanyoyin da za a samar da kudaden kare shi musamman ma dai a cikin fagagen makamashi wanda yake da tsafta da kuma gina birane ba tare da an sare dajuka ba a kare ɗabi'a kenan da samar da hanyoyin sufuri masu amfani da makamashin da baya gurɓata muhalli hakanan kuma an tattauna hanyoyin da za a bunƙasa makamashin da kuma ilmomin da aka gada wato na gargajiya a cikin tsarin zamantakewa na nahiyar afirka wani abu da zai sake budawa ya fito da ma'anar ilimomin da aka gada shine irin abin da ya faru misali a kasar burkina faso da a shekarun baya wani bawan allah ya yi amfani da ilimin da ake da shi na gado ya kare muhallin wannan ƙasa da ya taɓarɓare ya yi haka ne ta hanyar yin shuke-shuke a cikin wasu ramuka da haƙa masu yawan gaske bayan da garin da yake rayuwa a cikinsa ya zama sahara saboda kwararowar hamada kuma mazaunansa suka yi hijira ya zama na an daina noma amma bayan wani lokaci kaɗan sanadiyar amfani da wani hanyar da suka gada kaka da kakanni sai ga daji ya tashi wanda ya ba wa duniya mamaki har ta kai ga jami'an kare muhalli a majalisar ɗinkin duniya suna cewa abin da sawagwada ya yi na ƙasar ta burkina faso ya sa sun zama marasa aikin yi domin kuwa sun shekara da shekaru suna batun kare muhalli amma sun ci tira sai gashi wani wanda ya amfani da ilimi na gargajiya da gado ya yi abin da ilahirin ƙungiyoyin kare muhalli na duniya kakaf ba su iya yi ba daga cikin abubuwan da mahalatta taron na afirka suka mayar da hankali a kansa kuma da akwai hanyoyin da za a jawo hankalin kasashen waje ya zamana suna zuba hannun jari mai tsoka a cikin dukkanin waɗannan fagage da aka yi magana a kansu a baya a wajen shekara ta 2023 da aka yi taro na kare muhalli nahiyar afirka ta samu gagarumar nasara saboda yadda wancan taron ya jawo masu zuba hannun jari a cikin fagen da ya shafi kare muhallin an samu kudaden da sun kai dala amurka biliyan 20 hakanan kuma kasashe da sun kai hamsin da hudu ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar da ake kira ta birnin nairobi kenya wacce manufarta ta kasance samar da matsaya guda ɗaya a cikin nahiyar afirka saboda fuskantar ƙalubalen da ake fuskanta a cikin nahiyar ta fuskar muhalli hakanan kuma a samar da hanyar samun kudaden na tafiyar da shirye-shiryen da ba za su yanke ba nahiyar afirka dai tana cikin yankunan da suka fi tasirantuwa daga ayyukan da manyan masana'antu na duniya suke yi da suke fitar da iska mai gurɓata muhalli to wani batu mai muhimmanci shine na wutar lantarki da makamashi mai ɗorewa wani rahoto da cibiyar yamba ta nazari da bincike ta yi akan makamashi ta bayyana cewa da akwai mutane miliyan 600 da suke rayuwa ba tare da wutar lantarki ba a cikin nahiyar afirka kuma da akwai wasu mutanen da sun kai biliyan ɗaya a cikin wannan nahiyar da sun dogara ne da itace ko wasu hanyoyi masu gurɓata muhalli wajen samar da makamashin da ake yin girki da shi wannan ƙalubalen da ake fuskanta a cikin nahiyar ta afirka ya sa wajibi ne a lalubo wata hanya ta samar da makamashi mai ɗorewa mai tsafta da baya gurɓata muhalli to sai dai kuma nahiyar ta afirka ta sami wasu nasarori tun daga taron farko da aka yi na muhalli za a iya cewa an samu karuwar amfani da hasken rana a cikin kasashe a na nahiyar da kaso 60 cikin 100 wannan sauyin ya faru ne daga wancan lokacin zuwa shekarar da ta gabata amma wani abin takaici shine yadda a cikin nahiyar babu masana'antu na makamashin hasken rana wato masana'antun da suke kera abubuwan da ake amfani da su domin samun hasken rana ɗin kama daga batira da panel-panel ɗin da ake amfani da su da kuma na'urorin da suke canza da sauya shi hasken ranar ya zama makamashi da ake kira kwambata kenan an sami karuwar amfani da hasken rana a cikin waɗannan ƙasashe ne ta hanyar shigo da waɗannan kayayyakin daga ƙasashen waje wanda abin takaici ne a cikin nahiyar babu masana'antu na kera waɗannan kayan aikin. duka-duka abin da ake kerawa na irin waɗannan kayan aikin na samar da makamashi daga hasken rana bai wuce kaso hudu cikin ɗari ba rashin zuba hannun jari a cikin muhimman cibiyoyin da za a iya kera waɗannan kayan aikin ne babban dalilin koma bayan da ake samu a cikin wannan nahiya. a ƙasar tanzania mai baiwa shugaban ƙasar shawara a kan harkokin sauyin yanayi richard moyinci ya bayyana cewa nahiyar afirka a shirye take ta taka rawa da ta dace a fada da wato sauyin yanayi idan aka samar da jarin da za a zuba a wannan fage domin babban abin da nahiyar take fama da shi shine karancin zuba hannun jari a wannan fage kamar yadda wannan jami'in na kasar tanzania ya bayyana to wani fage da yake da matukar bukatuwa da a zuba hannun jari a cikin cikinsa shine makamashi mai dawama wanda baya gurbata muhalli jin hakan shine zai baiwa nahiyar makamashin da take da bukatuwa da shi domin ayyukan ci gaba da raya ƙasa shugabannin kasashen nahiyar afirka sun sha yin kira da a zuba hannun jari a cikin wannan nahiyar kuma a wannan fagi na lokaci mai tsawon abinda ba su son gani shine cewa hannun jarin da ake zubawa na kankanan lokaci ne ba na lokaci mai tsawo da dogon zango ba abinda kuwa nahiyar afirka ɗin take da buƙatuwa da shi shine dala biliyan saba'in a kowace shekara a matsayin zuba hannun jari waɗannan kuɗaɗen ne za a yi amfani da su domin fuskantar kalubalen sauyin yanayin amma kudaden da aka zuba a shekara ta 2023 ba su wuce dala biliyan 15 ba to zuba hannun jari dai a cikin nahiyar afirka zai amfani duniya ne baki daya domin kuwa a cikin wannan nahiyar da akwai nau'o'i mabambanta na ma'adanai masu kima da daraja da manyan kamfanonin duniya suke ta gogoriyan ganin cewa sun shiga hannunsu a halin da ake ciki a yanzu ƙasashen duniya suna rigegeniya domin samun rabonsu daga cikin wannan arziki da Allah ya cewa nahiyar Afirka. A dalilin haka, shugabannin nahiyar ta Afirka suna da ra'ayin cewa ya kamata duniya ta ƙara yawan kuɗaɗen da take zubawa na jari a cikin wannan fage. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu ƙarƙare baki ɗaya mu yi ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. don matasa. bismillahirrahmanirrahim rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa ta yau da kullum da kuma matsaloli sannan kuma da kalubalen da suke fuskanta a gabansu a rayuwa idan masu saurare ba su manta ba a shirinmu na ƙarshe mun yi hirarraki ne da wasu matasa da suka hada da malam hassan daga birnin kano da ke arewacin najeriya ya kuma yi mana bayani ne akan wato tashi mahangar dangane da matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma yadda ya kamata a yi maganin waɗannan matsalolin daga cikin abubuwan da malam hassan ya yi tsokaci da bayani a kansu da akwai kasalar da wani sashe na matasan ke nunawa a wasu lokutan wajen rungumar aikin da ya kamata su yi suna jiran tsammanin sai aiki mai tsoka ta fuskar tattalin arziki ya samu sannan su rungume shi irin wannan halin inji malam hassan yana jawo matasan zaman kashe wando da kuma zama 'yan barandar 'yan siyasa waɗanda suke amfani da su ta hanyar ba su wato muggan ƙwayoyi da kuma wasu kuɗaɗen da ba su kai suka kawo ba a lokutan zaɓe domin su riƙa yin aikin daba bayan da malam hassan ɗin ya yi bayani a kan matsalar da matasan suke fama da ita ya kuma taɓo shugabanni da masu hannu da shuni domin sau da yawa ana samun wasu matasa masu ƙoƙari da ƙwazo waɗanda suke rasa madafa ko alƙiblar da za su kama a rayuwarsu abin da kaɗai suke buƙata shine a tallafa musu domin su miƙe da ƙafafunsu. To da fatan za a kasance tare da mu domin a ji wani sabon shafi a cikin wannan shirin namu. ayyukan da zan da rabbi za na fara. In ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara. Yara. rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura yara muhammadun rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura to a yau shirin namu ya nufi birnin maraɗi ne da ke jamhuriyar nijar domin tattaunawa da matasan da suke wannan birnin akan matsalolin da suke fuskanta shirin namu ya fara tuntuɓar wani matashi mai suna malam muhammadu domin jin kowace irin matsala ce a yanzu a gabansu ga bayanin da ya yi mana babba matsala wadda eh, matasa suke da ita yau ita ce ta rishin aiki wanda za su yi wanda zai ba su albashi su samu su ɗoki kansu su ɗoki iyalinsu su ɗoki uwayensu wannan rishin aiki shine a babban matsala wadda matasa suke da ita yau bayan da muka ji wannan matsala ta rashin aikin yi wacce ta addabi matasa da samari mun kuma tuntuɓi malam muhammadin ko sun sanar da mahukunta akan irin wannan halin da suke ciki wato na rashin aikin yi domin ganin cewa sun tallafa musu ga jawabin da ya yi wa shirin namu eh lalle an kai kuka ga magabata tunda in ka diba a cikin wannan tahiya da aka yi yau waɗanga yara wanda an ka ɗoka wajen misali yara satin da shidda an ka ɗoka matasa waɗanda an ka ba aiki cikin wannan aiki da suka yau aiki ne wanda yake mai mai unhwani kuma suna da albashi duk yana cikin sauraren kukan da mun ka kai ga ma'ikanta kuma shekaran jiya ma in kun nura akwai tsari wanda an kai nan na 'yan kabu-kabu waɗanda su ma aka son a tsara su shi zaminta wani aiki ne wanda zai ba matasa unhwani ba kama aiki na da wanda ake dibi kamar dan kawo kaba ɗauke shi dan tasha ba yanzu ana nan ana tsara su da matasa za su shiga cikin wannan aikin su yi unhwani sosai kina ana iya cewa wannan tsari da magajin gari na da'irar maradi ya huddo kun gamsu da shi lalle za mu ta mun gamsu da shi tunda eh, bayan wannan ma ina so in kwatanta maka da akwai matasa waɗanda yanzu an ka ce su aje takardunsu za a ɗoka su a koya musu aiki na hannu don sabili da su yi unwani kenan mu a wajen muna dibin eh, ana cikin sauraren kukan da muka kai kuma sai dai musa godiya bisa ƙoƙarin da suke yi kullun su sama matasa abin da za su yi sai dai godiya eh kiran da zan yi zuwa ga matasa shine guda yau a cikin matsalar da ake bai kamata bai zaminta mutum sai ya yi zaɓen aikin da zai yi kana zamne ka yi karatu ko ka fara karatu an fudda ka baka da wani aiki in kai je an yi kira irin wanga an kace wanda duk adadin nivo kaɗan ya kawo takardun shi za a koya mai aiki hannun da zai unwani da shi to muna zaton okazion ce wanda ya kamata kowa matasa su rugo su kawo takardunsu su kawo takardunsu a koya musu aiki hannu bisan shi na za su unwani bisan shi ne za su unwani don abin da muke muke kiran da muke musu wagga okazion da an ka bada kowa ya hito da bibi ya zo ya bada takardun shi duk matasa duk inda suke su zo su kawo takardunsu a zaba waɗanda za a koya ma aikin hannu su yi wani. Malam Muhammad ya kuma yi mana bayani akan horon da ake baya wasu matasan a wannan lokacin domin ganin cewa sun samu aikin yi ga abin da yake cewa. ana ba su horo tunda yanzu waɗanda nake makazanci waɗanda an ka ɗoka na wajen ajan na police municipal wajen kwatamcin wata biyu aka yi nan ana ba su horo na cikin tsari na soji don sabili su saba da takaloli na soji su sani aikin da ke jiran su shine su kama ma waɗance ne force de defense et de a samu a samu lahiya da kwanciyar hankali cikin garin marani duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu To ma sauraro za mu dasa aya a nan a cikin wannan shirin domin wato ƙurewar lokaci. da fatan waɗanda lamarin ya shafa sun ji kuma za su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a cikin shiri na gaba za mu yi hira da wani matashin wanda mazaunin birnin maraɗi ne wanda bayan matsalolin da muka ji daga bakin malam muhammadu za mu ji tashi mahangar a kan matsalar da ta matasa a daidai wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu domin a ji yadda shirin na gaba zai gudana. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina mako barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusun madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba a zangayen da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri maganar jihar zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza, ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da Shima shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗaki mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Yahaya Dan na Azare da Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura da Sahabi Ibrahim Autar Zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da Sani Dauda'u Alaksa Tsambari da Lawal Tudu da Magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. Yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe. Eh, da farko anan maradi na gaida Ibrahim da ke garin Kasagi. Bani mancewa da gadon kaya, samu na haske, sarkin aiki. Bani mancewa an muka je tasawa Adam Haraka, eh, Mamar Dan Bare Bari, tsoho mai albarka, Malama Ramatu, Sani Dawo Alaska a rabe Mai Aski Bani Mancewa da Kabiru sila SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Niger, ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka, mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya. na nan, gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyar mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Mannafi Furezi da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja ɗan Kabu Kabu da magaram akwai Kabiru Sale Bakin Taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunu sun madatai da magaram Sun madatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina da duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani dawa laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da makaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado senior da dukkanin yan uwa da amina arziki shina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar niger in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa aikin aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan ki na layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal daga jihar da da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida mamman salisu dodon da ake cewa dozman shugaba na masu kira da sauraro na afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai da sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulladi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko mil ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka rahama kuma man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka mala hassan barka amince Allah shi kai maka mala hassan barka mala hassan barka muna san kai muna wajen mujimure amur din ka mala hassan barka iyalin ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasan baban lima ke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri ya mai nijar akwai tsobakar tso mai albarka akwai alhaji mantari birnin yamai akwai ramata isaka birnin yamai akwai hajiyar hinar ke can birnin makka akwai sani demanu yan hwa da inda da gaskiya ba tsoro dan jaja da can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alibin kula birnin maradi akwai hajiyar bilu mala adam sarki aiki na kasa akwai na haske dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da president kabiru wajen makarantar mala abu dan gulbe ina mashi barka da asuba birnin maradi barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele yalo mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hinar ke can birnin makka yan Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril Bakur ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal Majid ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa gadan gadan wuri kenan birnin Kwankwarno akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Salisu Kasimu to da ke da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa wanda a cikin sa muke gaito muku malamai da masana da suke mana bayani game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama idan ma saurare suna biye da mu a makon da ya shuɗe mun gaito muku sheikh abdul jabbar nasiru kabara ne da kuma malam abubakar maina inda suka jawo hankulan mu game da kiyawan ɗabi'u wato makarimul akhlaq sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها To madalla ينزكما kuma shirin زي zai دقا عند daga idan muka zurfafa tunani za mu ga cewa a cin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya yi bayanai game da halayen manzon allah ganin cewa shi abin koyi ne ga dukkan al'ummomin duniya baki ɗaya to domin jin ƙarin bayani game da waɗannan ayoyi bari in haɗa ku da malam abubakar maina wani malami a birnin zaria da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya ga kuma abin da ya fara bayyanawa Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul Ali Imran a aya na ɗari da hamsin da tara da ɗari da sittin Allah yana cewa fadima rahmatin min Allah linta lahum Allah subhanahu wataala yana magana dangane da siffar manzon Allah yake cewa da rahama ne na Allah manzon Allah ya zama mai taushi ga mumine wanda suke tare da shi sai Allah ya ce da manzon Allah ya kasance mai kaushi wato mai kaushi da kuma wato zallazawa to Allah subhanahu wataala ya ce Galizar qalb wanda yake da kaushin zuciya lam Bumin min haulik da sun watse daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yake mishi fa'fu wastaghfir lahum kai musu afwa kai musu gafara kuma kai shawara da su a cikin al'amura in kuma kai azama ka tawakkala ala Allah kai tawakkali ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kuma Allah yana son masu tawakkali sai Allah ya ce in Allah ya taimake ku to ba mai galaba akan ku in kuma Allah ya ya sastar da ku ko ya wofintar da lamarin ku to ba wane ne zai taimake ku bayan shi Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun su mu'minai ga Allah ne za su yi tawakkali dogaro zuwa ga Allah kaga anan Allah subhanahu wataala ya nuna rahaman da aka yi manzo Allah aiko shi rahama sai kuma Allah ya sa da rahama ya kasance manzo mai taushin zuciya ta yanda wannan yayi sanadiyan sahabban manzo Allah da wanda suke tare da shi mu'minai suka samu sufa wanda suka rabota daga cikin su a gani har ya kasance sun zama rahama sun zama wato kaman model kaman abun koyi wanda suka nuna addini a bayan kuma wannan ayoyin zaka ga cewa suna da alaka da waɗansu ayoyi na cikin alkur'ani game da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ƙarshen suratul tauba kaga wanda yake da alaka da wannan ƙarshen suratul tauba Allah subhanahu wata'ala yana cewa da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim a Allah yana cewa fadima rahmatin min Allah linta lahum a ganin rahama Allah manzo Allah ya ga mai taushi kuma ya sanadiyar rahama ga al'umma sai kuma nan Allah subhanahu wataala yake cewa to mun zo ya zo ya zo mana ya zo muku a kamin da Allah ya ce ya zo rasulun ji ja'akum rasulun min anfusikum daga gare mu wanda yake wanda yake azizun alaihi ya girmama ga manzon Allah ko ma'anittum abin da yake za a za mu wahalta za mu abin da zai wahaltar da mu harisun alaikum mun zo yana da kwaɗayi ga muminai da al'umma na cewa su samu shirya bil mu'minina ra'ufur rahim kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ga mu'mine ra'uf ne rahimun kuma ka gani me tausayi ne kuma rahama ke wanda yake wato jin kai ga mu'mine yana fata musu alheri baya so su shiga sabon Allah ko karkacewa hanya wanda za su wahalta sai Allah ya ce fa in tawallau in du abubuwan idan al'umma suka juya baya wanda manzo Allah yake kiran su da wa'annan ɗabi'u masu girma wanda ya girmama sosai har Allah ya ce musu azim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa kul hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allah isar mini ba abun bauta sai shi عليه توكلت وقريش انه يتوكل وهو رب العرش العظيم دوب اذا يزمت زمتا نسكي جفائي بايا من زيا زو موسى لابن ديكي جسكي انا موسى اخلاق من ديداتي وانا كما يعد عدد ديكا والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم اني لا اصدقها والنفس تعلم أني لا أصدقها kamar yadda yake a fili ne cewa dukkan rayuwar manzon Allah makaranta ce ga dukkan al'ummar duniya baki ɗaya kamar yadda muka ambata wannan sa na tambayi Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara malami a birnin Kano domin yi mana ƙarin bayani game da irin halayen da za mu iya koya cikin ma'amala ko kuma a rayuwar zamantakewar manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka tsakanin shi da al'umma sai ka da baki ya ce zamantakewa ta manzon Allah zana sallama ita ce babban madubi a rayuwa saboda kamar yadda ya zo a hadisi kana khuluquhul qur'an mu'amalar sa zamantakewarsa da ma dai kawai kai ce alƙur'ani ne a aikace shine wannan sifofi da na faɗa ya kasance mai ikhlasi ya kasance mai gaskiya ya kasance mai cika alƙawari ya kasance mai tawalu ya kasance mai yafiya ya kasance mai juriya ya kasance mai haƙuri wannan ba ga musulmi kawai ba har ga kafirai ma iya karanta dagar da aka yi ta Uhud wadda daga ce da ta kwaɗe yaƙi ya karye wa musulmi ya ta kai ga magauta sun cimma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rauna tashi sun masa abin da ke na ɓatanci mara daɗi amma tare da haka ana zaton yin irin abin da wasu daga yan uwansu annaba suka yi wa al'umma su na bakararar addu'a irin eh, annabi nuhu da ya ce la tazar allah ardi yallaki da yaran irin annabi ibrahimu irin annabi ah, salihu duk waɗannan arwato sun yi fushi yayin da suka yi ba su sun yi addu'a mugunya amma shi ne ta yi sai ce Allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su san cewa ni jaka jakadan ka bane ma'ana bisa rashin sani suke wannan abu da sun tabbata suna da yakini to da ba za su yi wannan yake nuna cewa makarimu na akhlaqu na manzon Allah ba wai tsakaninsa ba ne kawai da musulmi ko waɗanda suka yi imani da shi har waɗanda ba su yarda da shi ba ma kuma da waɗannan ɗabi'un na girma ne ya samu jawo mafi yawan waɗanda suka kafirce da shi a farkon aiko shi zuwa ga addinin musulunci da kyakkyawar mu'amala ya kira su ne da yare na mu'amala fiye da yare na harshe wannan yasa suka gaskata shi suka jawo zuwa gare shi suka shiga cikin wannan addini suka zo suna fansar addinin ma da rayuwarsu bayan da suna neman yadda za su ga ƙarshen rayuwar addini. za ka mu'amalar manzon Allah mu'amala ce bai ɗaya da kafiri da musulmi da babba da yaro da mai makami da ƙasƙantacci da namiji da mace mu'amalarsa a cikin gida irin mu'amalarsa ta waje mu'amalarsa da na gida irin mu'amalarsa da bari mu'amalarsa da maɗaukaci irin mu'amalarsa da makaskanci mu'amalarsa da musulmi a mafi yawan yanayi irin mu'amalarsa ce ya kai yake mu'amala da su kansu kafirai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine madubi na rayuwa ga dukkan mai neman tsira ba musulmi kawai ba haka da Allah ya ce karkare lakum uswatun hasana ba ga musulmi ba kawai domin yau ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma su suke kokarin su ga cewa sun yada a cikin al'ummarsu. su dukkan hukumomi dukkan mas'ulai dukkan al'umma ƙabilu yarika waɗannan ɗabi'u suna buƙatar su in dai dan adam ne kai akwai a tare da kai to kana buƙatar waɗannan halaye na manzon Allah ka Allah ce ba arsalaka illa ka fata lil alamin in ai kuka ba sai dukkan talikai ba a ware musulmi ko kafiri ba annabi jakada ne da ake son kowa ya koyi da shi har kafirai rashin sani ne yasa ba sa koyi da shi ya mustafa ya imam al mursalina ya mustafa ya shafi'a al alamin ya mustafa ya imam al mursalina ya mustafa ya shafi'a al to kuma da wannan ne shirin namu ya kammala sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da fatan mun amfana da bayanan da muka ji. Amma a madadin Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara da kuma Malam Abubakar Maina da suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri a wannan mako nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammadun sayyidul kaunain صلى